za ku je Dubai haɗo kayan lefen mota. Mun yi waya da Faruk da Faruk za ku zo. Mami, ba zan iya zuwa ba kwana biyu ba ni da lafiya. Ya yi daidai Hannatu, ba komai, ni ba je da safi ba. Tashi dai ta hau saman dadi da Salama ta shiga yana gishingide. Ya amsa ta shiga, guri ta samu ta gaishe shi ya amsa da sakin fuska. Ya dube ta ya ce Hannatu, ina abokan nawa suna nan kalau dadi. Na bar su a gida Safiya ce ba ta da lafiya, tana asibiti. Subhanallahi me ya same ta kuma? Wallahi dadi damuwa ce. Su Farhana ba su da kirki sun matsa mata. To a kan me me tai musu? Wannan ai shashanci ne. Nan ya ta faɗa ya ƙudiri aniyar tsawatarwa da yaran da yaransa. Dan ransa ya ɓaci sosai. Tambaya ta yi ya jikin Safiyan da sauki dadi. Momi ta ce za a je Dubai haɗo kayan lefen mu wadda. Ba inda za a je, in za a haɗa a nan a haɗa, in ba za a haɗa ba sai a haƙura da auren kuma ɗaga bikin za a yi sai Allah ya sauki matarsa lafiya. Wato Hannatu, Allah ya sani hankali na bai kwanta da auren nan ba, to amma mu bar wa Allah ikonsa, wallahi Dadi mu ma ba masu. tashi ki tafi Allah ya zabi alkhairi ki gaishe min da ita kafin in zo. To Dadi za ta ji, Sanabil za su zo ranar Juma'a to Allah ya kawo su. Tana sakowa ta ga Momi ba ta falo sai su farhana nan ta rufe ido ta ci mutuncinsu. Suka yi shiru, Allah ya zuba musu shakkarta, ta je ta yi wa Momi sallama ta fito. Jalila ce ta biyo ta ta ce please ya Hannatu. In asibiti zaki zan bi ki, ok. Ƙarasa ta zaki yi kenan, ko To ba da ni zaki ba, aikin san hanya, munafuncin banza. Ta yi tafiyar ta ciki ta ta koma kicin ta ba ta kira sa'a ta taya ta girki. Zata ta kai wa Safiya. tunda Hannatu ta bar asibiti ta juya wa Asadik ba ya yi maganar duniya ta ki kula shi. Ta shiye daga kan kujerar da yake ya koma kan gadon. Ya kamo hannunta ya kira sunanta Sofi. Ki yi haƙuri, sa'anin ki ji yadda zuciyata take bugawa. Sofi, wallahi mutuwa zan yi ki buɗe idonki ki dubi mijinki. Ƙofar ɗakin aka turo aka shigo bai san an shigo ba yana gaban Sophie sai da Najiba ta su gaban su, Ta kira sunansa sannan ya ɗago idonsa jajir. Ummi sannan ku da zuwa a Asadiq ya jikin Safiya. Jiki da sauki Ummi. Da sauri Safiya ta buɗe idanta ta ce Ummi na Ummi na abinci zan ci. To Safiya sannu kin ji? Tuwon sai mobita miyar zogale Ummi ta kawo wa Safiya ta zuba mata a plate da kanta ta bata ta ci sosai Asadik ya ji daɗi da ya ga Safiya ta ci ta ƙoshi. Ya Hannatu ce ta dawo suka gaisa da su Ummi. Fita Asadik sadiq ya waje ya shiga mota tare da kwantar da kujera ya kwanta tare da dafe kansa. Jalila ce da ta tafi wa Safiya faten wake da wainar kwai ta shirya cikin jar atamfa. England ta yi kyau kai tsaye asibitin ta rufa. Zuwanta ya yi daidai da Dr. Al-Mustapha. Daɗi ne ya kama ta ta ƙarasa gurinsa suka gaisa cikin barkwanci yake mata. yake take yake take yake ta mata wasa blocks ɗin ya ɗaukar mata suka jera suka shiga cikin asibitin kamar da wasa asali ya hango mu wadda da wani matashin saurayi kamar da wasa asali ya hango Jalila da wani matashin saurayi da mamaki ya kura musu ido cikin ransa yake zancen zuciya. Me ya haɗa ta da saurayin nan? Ɗan ƙaramin tsaki ya ja ya mai da kansa ya kwanta zuciyarsa na mai zafi. A hanya Jalila ta dubi Dakta Almustapha ta ce, Dakta ya jikin Anti Safiya. Jalila da sauƙi amma zuwa na kenan nima. Ya su momi lafiya kalau. Jalila na matuƙar son Dakta Almustapha a nasa ɓangaren. Shi ma yarinyar tana birge shi a haka suka karasa ɗakin da aka kwantar da Safiya. Suka yi sallama suka shiga. Jalila ce ta kai da Ummi cikin mutuntawa mamaki ne ya kama Safiya. Ta dubi yayanta ta ce yaya ina yini Safiya ya jikinki. Ki kwantar da hankalinki please kar ki jawo kanki matsala kin ji ko? To yayana insha Allah. Jalila ce ta karasa gaban gadon Safiyan ta yi musu sannu. Ɗauke kanta ta kamar bata ji ta ba. Sadiq ne ya shigo suka gaisa da Almustapha daga ƙarshe kowa ya shirin tafiya. Safiya ce ta dubi Ummi ta ce Ummi ki bar min Najiba don Allah. Kamar Sadiq ya ce a'a sai kuma ya shiru. Aka bar Najiba kowa ya tafi Jalila ce ta sauri ta bi bayan Almustapha. Ta ce please dakta ko za ka sauke ni a gida oke ba damuwa kan wata. Sadiq ya raka su bakin mota ya koma yana zuwa ya ji Safiya tana bawa Najiba labarinsa a fifa. Yana shiga ta shiru. Najiba ta yi tafata ta basu guri a hankali ya sa gabanta ya zuba mata ido. Can ya nisa ya ce matar Asadik please ki haƙuri. Na azabtu kin hukunta ni. Rashin magana ki gare ni babbar illa zai wa zuciyata. Dan Allah dan Annabi Asadik ka bar ni. Wallahi kai na ciwo yake. Wallahi cikinka shi ya hana ni barin gidanka amma wallahi ka jira in haihu. Haba na gaji. Tana gama faɗar haka ta rushe da kuka. rasa yadda zai yi kawai sai ya zuba mata ido sai da ta yi mai isar da sannan ta shiru fatan waken da jalila ta kawo mata ya zuba mata ya karasa gaban ta ya fara bata da fara kin karfa ta sai da ta garin sai mugun bati sannan ta sha kaɗan ya bata magani sannan ta kwanta kayan jikinta ya canza mata ya zuba wa cikin jikinta ido yadda ya ga bebin na motsawa ya kai bakin sa ya sumbaci cikin ture shi ta yi ya murmushi kawai kwanciya ta yi Ai bacci ya ɗauke ta, ya rufe ta da bargo tare da sumbatar goshinta. Najiba ya kira ya ce, Najiba ga amanar matata nan ki kular min da su. An gama yaya Asadik. Ya tsaro kuɗi ya bata ya ce ta riƙe a hannunta ya mata sallama ya tafi. Dadi ne ya sa momi a gaba ya yi ta yi mata faɗa sai da ya mata kaca-kaca kuma ya ce ba inda za su da sunan haɗa lefi. Ta yi shiru, tsanar Safiya ta ninku a zuciyarta ya kuma shaida mata aure zai wasu a fifa ta tashi ta fita cikin ɓacin rai muwarta kwance a cinyar mamanta tana ta kiran layin asadik ya ki ɗagawa cikin shagwaba ta dubi mahaifiyarta ta ta ce mama asadik yana wahalai da ni yana bani ciwon kai wallahi na fara gajiya ne fa gaskiya zan haƙura dama ga muktar ya damu sai na aure shi muwarta kina hauka ne kina tunanin zan janye na kan yaya karima da da 'ya'yanta to wallahi ki shiga hankalinki ni ba ruwana da matar asadik amma da sannu zan ci su da yaƙi. Dariyar mu wadda ta yi ta rungume uwar tata Asadik ne kwance kan makekin gadonsa. Abin duniya ya masa yawa, wayar sai ya ɗauka ya shiga neman layin Faruk. Bugu biyu ya ɗauka suka gaisa nan ya bashi labarin komai. Ya yi shiru can ya kwafa ya ce zai kira yaran sai ya ci ubansu. Ya kwantarwa da yayan nasa hankali suka yi salama ya kashe wayar. Ya koma ya kwanta da tunanin matarsa a ransa. Kwanan Safiya biyu a asibiti aka sallame ta da ƙyar da ta ba sadiq amma har yanzu ta ki faɗa wa matsalar ta kullum gani take mijinta sirrinta ne. Tunda suka koma gida ta ɗauki wa sadiq wuta ta ki kula shi. Yau ma kamar kullum tana zaune a falo a kan kafet. Ta bige ƙafafunta da suka ɗan kumbura ga cikinta da ya ƙara girma. Ta sa kankana a gabanta tana cakarta da fok kamar ba ta son sha saboda yadda take yatsa da fuska. Sanye take da doguwar rigar material baƙi da yalo ɗinkin bubu. Asadik ne ya fito daga ɗaki sanye da farar vest da dogon wando bulu. Tusa ɗan ƙaramin filo a jiki ɗan ƙaramin a cikinsa ya rufe da vest ɗin jikinsa ya zauna ɗas kamar cikin gaske. Ya fito yana tafiya a hankali tare da yatsa na fuska kamar mai cikin gaske. Da sauri Safiya ta ɗago ta kalle shi. Wata dariya ce ta suɓuce mata ta ce, Di, Me ya haka kuma na shige su. Gabanta ya so ya zauna da ƙyar dube ta ya ce sweet sofi, ta ya gidan kwan cikin zan yi. Ko kya daina fushi da Asadik hmm to na ji dan Allah cire fulan na haƙura. Komai ya wuce amma dan Allah di kai adalci a tsakaninmu kaji. Ka ji tsoron Allah ka rike amanar kaina da na baka. Wani farin ciki ne ya cika masa zuciya ya rungume ta ya ce na gode sofi Allah ya albarkaci rayuwarki. Ya raba ki da bebi na lafiya. Kuma ki sa a ranki ke nake so kuma ke zan ci gaba da su har ƙarshen rayuwata. Na gode ki Sofi, kin ji abin da bebi na ya ce? Sai na ji kamar yana kiran sunana. Ya kasa kunnensa a cikin a cikin lallausan sumarsa ta ce kai dan Allah wallahi tsorata ni za ka yi wallahi. Ni ne ban taɓa jin bebi ya magana ba. Cap na ke na yi. Sofi, please yau a bar ni in gaisa da bebi na mana. Gaskiya ni ba zan iya ba dan Allah ka bar ni. Sophie ba ki san halin da na shiga ba, ko da ba kya kula ni kwana biyu, kina son ciwon cikin da ya matsa min ya kashe ni ko? Shi kenan na haƙura. Ya faɗa yana kokarin tashi kawai sai ya zube ya fara murƙususu yana kiran cikinsa zan mutu Safiya kira min momina. A gigice ta yunkura ta karaso gabansa ta tafa har ta fara kuka ta ce dai dan Allah kar ka mutu. In ka mutu ni ma mutuwa zan yi me kake so. A hankali ya fara magana ya ce Sophie Ya ce na amma kin hana naki na gwanda in mutu ko na samu saukin abin da nake ji. Di na yarda please ka tashi ka ji ka tashi ka ji taso mu je. A hankali ya miƙe ɗan dafa ta suka yi ɗaki. Sai da komai ya lafa sannan Asadik ya dube ta ya ce sweet Sophie na gode Allah ya raba ki da bebin Asadik lafiya. Amin di. Ta faɗa tana limshe ido ta ce ya yaɗa musu ruwa suka yi wanka suka fito. Ya dubi kafar ta ya ga ta ɗaga alamar kumburi. Ya tsuguna ya latsa ƙafar ya ga ta lotsa, ya ce matar Asadik shirya mu fita, amma fa a ƙafa, ki ɗan zaga ko ki ta saɓe, ni ba zan iya fita ba na gaji wallahi. Me kika yi da zaki gaji? Allah sai mun fita. Ya faɗa yana ƙarasawa gaban wardrobe ya buɗe ya ɗauko mata wata doguwar riga, irin wacce ta cire amma wannan fofin ne. Material ɗin ya zura mata ya ɗauko mata mayafi kalar kayan. Ta yafa shi ma yadi ya ɗauko kalar kayan nasa. ya sa ya ɗauko mata flat shoe ta saka sun yi kyau ga cikin jikinta ya mata kyau waya sai ya ɗauko ya shiga yi musu picture suka gama suka fita kallonsa ta ta ce mijin sufi ina muka nufa mu tafi titi mu dawo ko mu je gidansa a shi da kin gama kya gaida mamansa ta amsa da so suka kama hanya suna tafi tana hutawa a haka suka ƙarasa waya ya masa ya fito ya shiga da su suka gaisa da safiya tare da yi mata sannu kai tsaye gurin ajiyarsa ya gaisa suka gaisa ta yi taiwa safiya sannu ta kawo mata kilishi da dambun nama fita su Asadik suka yi a shi ne ya duba Asadik ya ce ciyaman ba da matsala wallahi ka samu sweet 16 sai morewa kake ka dai zauna ka zauna ɗan iska ka tsufa a gaban hajiya gashi nan har na kusa zama daji ina nan tafa so nake ka bani ɗaya daga cikin sisters ɗinka a'a kai musu tsufa malam dariya ya kafaɗar, kafaɗarsa ya ce ciyaman ba da dama wallahi eh na ji sai hagu Ni zo ka maida mu gida, kar ka ce a napep ko ka zo. Tracking muka yi, ƙafar matata ce ta kumbura, ayya Allah ya raba lafiya, amin. Inda gaske kake. Dariya kawai ya saboda sanin halin abokin nasa har za su shiga ciki. Ya dakatar da shi dan ya ba shi labarin wadda shiru ya can ya nisa ya ce abokina ka yi hakuri kawai momi biyayya insha Allah za ka ci riba a gaba. Na gode abokina Allah ya bar zumunci zan zo ka raka ni gidansu. Okay. Gurin Hajiya suka karasa asali ya ce Safiya da taso su tafi. Suka yi wa Hajiya sallama ta bawa Safiya alawar madara. Cikin farin bokiti suka yi mata godiya suka tafi. A hanya Asadik ke ta tarairaya da Safiya a ci da yi ta dariya. A ƙofar gidan su asadi ya sauke suka yi masa godiya suka wuce ciki. Suka gaisa da baba mai gadi suka wuce ciki. Lokacin magariba ta yi. Sai kawai suka samu tana jera kayan abinci. Ta tsuguna ta gaishe su Suka amsa Asadik ne ya tambaye ta Mami ba suna ciki bari a kira su. Jalila ce ta fara fitowa da murna ta karaso ta zauna kusa da Safiya ta ce anta Safiya sani da zuwa ya jikinki. Na ji sauki Jalila. Asadik ne ya kalli Jalila ya ce sista ki raka Sofi ta yi sallah bari ni ma in je in yi in dawo. Ki kular min da kanki Sofi oke di. Fita ya su kuma suka shiga ɗakin don yin sallah sufar hana ne kwance a gado. Ganin Safiya a ɗakin su ne ya sa su yin sauraro. Ƙarasawa ta yi su ta samu kuri ta zauna ta ce Farhana da Afifa ba magana o oh, sannin kiya kike lafiya lau. Jalila ce ta fito daga toilet ta ce anti Safiya ta so ki shiga to Jalila. Ta tashi daga gyar ta shige toilet din Afifa ce ta dubi Jalila ta ce yaya Jalila ya haka za ki sa ta shigo mana ɗaki ban sani ba mara kunya ya kamata ku shiga hankalin ku malamai. "Hum, yaya Jalila kenan to ai an yi walƙiya mun ganki amma mu je zuwa in tai wari maji suna gama faɗar haka suka bar ɗakin safiya ce ta buɗe kofar toilet ɗin ta fito sallaya jalila ta shimfiɗa mata ta sa hijab ta tayar da sallah da ta idar sai ta ɗan kwanta asadik ne ya dawo daga sallah ya tayar da su jalila a falo ya mai da dubansa ga jalila ya ce sista ina matar asadik yaya tana ɗaki bari in duba ta ta miƙe ta shiga ɗakin a kwance ta same ta ta sa gabanta ta ce "An anti safiya ki zo in ji yaya ta yunkura ta tashi fitowarta ta yi daidai da fitowar momi daga saman daɗi. Ta dube ta ta ga ta yi kiba da kyau. Ta ce ku kuma saukar yaushe ki dinga yawo ko safiya ke da kika yi nauyi sai kin haihu a hanya. asadik ne ya amshe zancen ya ce mami. gani ne kafarta ta ɗaga shi ya sa muka ɗan fita ta ɗan zaga. Ba laifi ai. Tsugunnawa Safiya ce ta gaida mami ta amsa ba yabo ba fallasa. Tashi suka yi gaba ɗayansu suka nufi dining area ɗin don yin dina. Safiya tana zaune ba ta tashi ba, asadik ne ya mata raɗa. sai ta to masu sauraro a ta samu dakata. cewa gaba da kasancewa tare da ni maman al'ada